أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمعونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar karatun ba zai yau ba saboda ganin ruwa da na ji karatun malar ce to ya mana allura ba maganar labewa <clears throat> sai a fito to Allah ya samu dace a ci gaba da tafsirinmu har yanzu muna cikin suratu eh, ad-dukhan to amma tambayoyi bismillah <clears throat> wannan abin ali bismillahir rahmanir rahim <coughs> ah, tambaya na farko ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace malam menene hukuncin bebin roba na yara da kuma wanda ake sanyawa don ado a daki dangane da abin da ya shafi 'yar tsana wato 'yar bebe kenan wannan asali kaya ne na wasa waɗanda aka yi su don yara ƙanana shi sa dama ake kiransu toys misali to wasu daga cikin ma'abota ilimi cikin abin da na sani suna la'akari da na na aisha tana yarinya takan yi wasa da abin da ya kama da ba wanda ya mata inkari daga a takaice kayan wasa na yara musamman waɗanda ba halitta ba ne na mutum kamar ka ce wato kamar mota ko keke ko abin da ya kama da haka wannan ba zai kasance insha Allah da aibi ba to amma wasu kamar yadda ya faɗa yar bebe aka ce mutum ne aka yi shi a wani irin yanayi amma kayan wasa ne na yara to in aka bar shi saboda wasan yaran ne <clears throat> to wasu sun tafi akan cewa asalinsa wasa ne da kuma wato sakin jiki ga yara ƙanana amma mafi kyau in dai har za su kasance hoto ne wata halitta aka kwaikwaya tunan inda matsalar take hoto ne aka kwaikwaya kuma kuwa san matsayin hoto shi kuma yaro wasa yake to sai ka auna tsakanin annahayu da kuma al'ibaha akwai halattawa ga yaro ya wasa to akwai kuma hani mai tsanani game da kwaikwayon halitta to idan suka ci karo guda biyu sukan ce idza ta'arada al amru wan nahyu nahy fa taqdimu lin-nahy sai a gabatar da hani saboda ka zai fi kyau ya zaman to kayan wasa ne waɗanda ainihin suka shafi ba sifar halitta bane irin na mutum kamar jirgi kamar mota kamar bindiga tunda da za su iya shigaltar da yaro ba sai ka kawo wancan ba wannan ya fi kwantar da hankali waɗanda suka tafi akan cewa a ai a farko an samu haka to la'alla suna da madogara a nan amma mun fi fifita a bar waɗanda suka shafi ainihin inda akwai halittar mutum wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq jazakallahu khair a ƙarshe yake cewa malam dan Allah ina bukatan addu'a a wajenka da sauran musulmai ina cikin wani hali jazakumullahu khair wannan ai ba tambaya bace addu'a ce kuma duk muna bukatar addu'a ya Allah muna tawassuli da sunayen kyawawa da sifofin ka tsarkaka duk wata bukata da kowane musulmi ke bukatar biyan ta Allah ka biya masa duk kunci da musulmi ke ci Allah ka yaye mana ka fitar da mu ka kawo mana dauki da gyara da agaji kan duk halin da muke ciki ya rabbal alamin na'am akullahu khair ya cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh menene hukuncin mutum da da yake da dukiya rabi tana hannunsa rabi tana waje kuma yana son ya fitar da zakka zai iya fitar da wacce take hannunsa idan dukiyarsa ta baya wanda take wajen ta zo sai ya fitar ko kuwa ba haka ba ne dukiyar da ka mallake ta wadda kake da ita yanzu a hannunka na wadda take waje ana kasuwanci da ita dukkaninsu dukiyar waye taka ce saboda haka akwai mallaka ya tabbata cewa kai ka mallake su ba maganan ba da zaka idan dukiya ba ta kasance milkan kamilan ba ne laka idan akwai abin da suke kira almilku ko almulkul kamil to ka samu ɗaya daga cikin sharuɗa na fidda zaka kuma sai a kalli nisabi a kalli kuma wato hululul haul shekara ta hau wannan abu ɗin haka dukiyar da kake da ita misali a garin kaduna da wadda take kano duk dai naka ne ta kano ta je nemo maka wato abin nan ne in ka tashi fidda zakka duk za ka kalla gaba ɗaya ka fidda musu zakka saboda mamallakin su mutum ɗaya ne sai ka haɗa ka yi lissafi misali a kano kana da miliyan biyar kaduna kana da miliyan biyar karka ce a takardunan zan fidda zakka wacce ma ba taka bace dole ka fitar da zakka daga naira miliyan goma ka hada su ka kasa gida arba'in ka fidda ɗaya cikin arba'in an gane ko ko kuma ainihin ɗari biyu bisa ɗaya times adadin over one ka yi cancellation duk zai baka amsa ɗaya Allah ya sa an gane na'am zakumullahu khair Ah, wannan kuma yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, don allah malam menene hukuncin yin brush ga mutum yana azumi mutum ya sa buroshi ya goge bakinsa yana azumi ya halatta sai dai ba duk abin da ya halatta ba ne kuma ya kamata kai domin ka ce mai hukunci na gaya maka hukunci in ka ce bai halatta bai haramta kenan buroshi ka ce matuƙil ka ce a ah, ina fa nufi hadda ainihin man goge baki to abin ya kara faɗi kenan amma inda za ka ɗauki tsoron buroshi ka goge bakinka ka gurza haka nake fahimtar ka to sai dai yana da wahala a ce mutum ya yi buroshi bai sa mai ba in ka sa mai kuma sai ka sa ruwa to nan matsala take zuwa in dai kurkurar baki an ce wala yi bali sa'imu في المضمضة والاستنشاق wa صائم kada mai azumi ya kure maleji ana kurkurar baki sau nawa sau uku shakar ruwa sau nawa to an ce in kana azumi karkai har sau uku saboda gudun kada ruwa ya kwace maka ya shiga makoshinka to wannan kenan an ce ka kiyaye abinda yake ibada to ka sa buroshi ka goge baki ibada ne ba dole bane idan ka dauki ke ka ci goge ya wadatar in kai amfani da yatsa haka din ya wadatar in ka gurza bakin ka koda da toka ne a tsarin gargajiya irin na kakanni a baya fi kifaya saboda haka ba na ba da shawara mutum ya ce zai ringa sa brush da man goge baki yana goza ba domin akwai yiwuwar daga haka sai ka yi abin da kuma shi ake bukata akwai saddu zari'a wato a toshe kofar abu wanda ake jin tsoronsa an ce umar bin al-khattab wata ran Allah kara masa yadda wani mutum dattijo ne mai shekaru yana da mata ya ce da shi da watan azumin ramadan ya tambayi sayyidina umar menene hukuncin ko kuma zai ba shi dama su kwanta gado ɗaya da matarsa rana tsaka da watan azumin ramadan amma ya ce da shi ba abin da zai faru da umar ya kalli shekarunsa ya ce babu komai ganin haka akwai wani yaro sabon aure shi ma sai mika application shi ma ba shi ma'ana shi ma a ba shi dama umar ya ce ban da kai sarki musulmi ka ce wancan ya ce to ai shi tsoho ne dattijo ne kai ko yaro ne ba ma tsammani wani abu zai faru kai ko akwai danya-danyar kwakwalwa misali wannan shi suke kira mura'atu halil mustafti mura'atu hali al-mustafti ka dinga karanta halin wanda za ka ba shi fatawa ya halatta haka na kawo wannan a matsayin ƙarin misali saboda ƙara faɗaɗa wancan amsa ɗin wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq zakumullahu khair wannan yake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ike eh, cewa assalamu alaikum wa barakatu malam wani mutum ne yana da mata biyu kuma ɗaya yayanta takwas ɗayar kuma ɗiyarta ɗaya to malam ita uwar gidan idan kwananta ne ya zo sai ta je turakar mijin ɗayar kuma sai eh, ɗaya sai ta eh. ɗaya sai dinga huta? ok ɗayan kuma sai dinga binta a uwar gidan ta ce mai gidan ya daina zuwa sai ita ta dunga biyo shi shi ne amaryar ke jin haushi tambayan da ba ta da kan gado sosai a'a koko dai karatun ne dai kun fahimci tambayar nan wa ya fahimce ta a dunkule tambayar na me yake cewa ita abu ka faɗi adadin ɗaya mai ‘ya'ya nawa ai ya faɗa ɗaya mai ‘ya'ya nawa ai ya faɗa takwas ɗaya na da 'ya'ya takwas ɗaya kuma ɗanta ɗaya ne da hin daga nan sai me sai ita ɗaya ya takwas tana miji kasa ta mm. ɗaya mijin na biyu ta ɗakin ta mm. sai ita mai ya takwas ta ce mijin ya biye da guru waccan eh to ta kumbanci tambayar ko mutum ne yake da mata biyu ɗaya na da 'ya'ya takwas ɗaya kuma ɗaya ɗaya ita mai 'ya'ya takwas ita ke binsa turakarsa saboda kwanan aure amma ita mai ɗa ɗaya sai dinga binta to shine ita mai ɗa ɗaya take cewa ya daina bin kun gane ita mai ɗa ne ake bin ta ɗaki to mai yaya takwas ɗin ne ko ita kuma sai take bi da haka ita mace a daina ya daina zuwa gunwance mai ɗaɗayan ko ba haka ba ita ma ya ringa binta haka tambayar take to mai hukuncin wannan in har haka ya tsara tsakaninsa da iyalinsa mai laifi lokacin da wannan to wance kina da ainihin yaya takwas ki ringa biyo ni ɗaki ta ce mai gida na yadda ke ɗanki ɗaya zan ke binki ta ce na yadda in ne babu wata alama ta zalunci da ƙwara ganin cewa ita mai ɗaɗayan da ɗan sauran mamora-mamora tare da ita a yarin yarinya ce ita kuma wanda mai ya takwas yana ganin kamar ya ta riga ta tsufa da aka ya fara kauda mata kai in ba an fahimci wannan bane wanda inda akwai wannan to ya bude kofar fitina in ku har yayi abin da za a fahimci don wannan yana gani kamar ta fara turawa a shekaru ne yasa yayi mata haka to bai kyauta ba dole yi adalci ina in ce in akwai yarda tsakanin su babu komai amma amsar da tafi wannan kyau wannan tsarin ya kashe shi a gidansa kawai ya zama falle ɗaya ne san bai ko da duk su bi shi ko duk ya bi su na fata kun gane tare da ne bayanin halaccin wancan inda fahimta tsakanin su saboda mai almuslimuna ala shurutihim illa shurutan ahallat haraman aw haramar halalan haka malamai suka ce ko hadisi ne ma ko musulmi suna nan kan su sai dai sharuɗin da suka halatta haram ko suka haramta halal misali idan tsakaninka da abokinka kuka ce to mun yarjejeniya ga wannan babur ka je ka ringa kasuwanci amma ni kullum ina son ka aje min 500 ne in ka samu 5000 ma naka ne ka rike 4-5 naka ne ni zai kawo min ɗari biyar tunda akwai yiwuwar wata ran ba ma samu ba sai ka nemo ɗari biyar ɗin ya yadda ka yadda me laifin wannan ya bambanta da abin da ake cewa haya purchase wanda yake zuwa ta fuskoki daban-daban daban wannan misalin kawai na bako amma inda zai ce to shikenan mun yi yarjejeniya babur dan nan zan ringa daukan giya ina kai mashaya sai ce na yadda tun kayana ne sai mu ce a'a wannan sharaɗin naku ya halatta haram la ya jos ya halatta a fahimtum to da wannan shi naka mafi kyau yani a haƙura da wannan tsarin kawai a tafi bai ɗaya falle ɗaya wannan ma zai sa kuma mu sake wata tambaya da akan yi mutum ne yake da mata biyu kuma dukkaninsu ya raba masu kwana uku uku to da ya zo ɗakin wance ya kwana biyu a kwana ta uku sai tafiya to in yi dawo daga tafiya ina za shi ne dole sai ya je ya cika sama wadda ya bar ɗakin ta ragowar kwanan na uku ko dai shi kenan kawai ya je duk inda ya ga dama kasance wasu miji ne shi ma nan sai mu ce in akwai tsakanin tsakaninsu dole sai ya cika in babu yana da iko je inda yake so amma mafi alkhairi ya je ya cika mu waccan kwanan saboda toshe kofar fitina wallahu alam a kasancewar ba mu samu caji ba tukuna za mu dan ci gaba da wasu tambayoyi guda biyu akwai tambayan wannan dan uwa yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ya ce malam menene hukuncin bin wanda yake tsubbu sallah a halin wanda ya gina masallacin shi ya kawo shi a matsayin liman to wanda ke yin tsibbu tsibbu hawa-hawa ne ai akwai wanda shi aikinsa ya ba da rubutun sha ya ba da wai maganin farin jini ya baka laƙani ko ya bashi ba zan ce baka ba ya bashi laƙanin wala alaika mahabbatan minni ciyar yanar da kake so za mu baka laƙanin wala ƙaito wai fa alƙaito ce ba aka yi mata irin wannan murdiya da targade din wai wala kaitu Sa sace to shikenan a zika za kaza a je karwata wala kaitu kafa kaza mi ara a bude ka abin da babu dadin ji sunanta kaza kaza to shikenan shikenan sai ka je ka sha wai kashin ya take na zuci wannan ina gaya mana misali ne na me tsibbu kuma asalin kalmar tsibbu ai a ne ɗi ba shi kamar da ɗamala hannu tsa yakan ce malam tsahiru wato tsahiru kenan tsahe ya ce garin tsafe ai asali tsahe ne mutanen tsafe suka gaya min wannan magana wai asalin malami ne yakan zo garin da la'asar kan ce tsahe shi sai to tsafe haka da suka bar labarin tsafin la'alla 'yan tsafe sun fi ni sanin hakikanin tarin ina ba da misali ne kawai mutallabi mutallabi nake cewa tsibbu tsibbu to tsibbu na da hawa hawa kun ji hawa na farko tsibbu yakan kai matakin ma a yi shirka da sunan tsibbu a ce a ba da sunan wanda kake rigima da shi a haɗa wani magani da wai ainihin kuma a kira sunaye irin na rauhanai saboda ka hawa-hawa ne in kaga mutum ya fara irin wannan nan gaba sai ka ya shirka an bai mai da hankali ba a ba mutum laƙani a ce amma lakanin ba zai ci ba sai mutum ya je tsirara akan kabari sai an kawo jariri to kaga tafiya yi tafiya shi sa tun farko ka tsaya akan sunna sai ka zauna lafiya dan haka in ka ce bobin dan tsibbo sai mu ce wani irin dan tsibbo ne idan tsibbinsa ya kai a ce ya yi shirka da kafirci to ba za a bi shi sallah ba ah, yau kamar wanda suka fito ne kwanakin baya a kano kamar da muka je suka fito wai suna gaya manzon Allah bakan magana da sunan kuma masoyansa ne wai sai ka bi wannan kafirin sallah sallah a barwasa ce ga wani mutum yana zaune da rawani wai shehi ne ana cewa allan ma gashi a zaune kuma yana dariya nabi muhammadu gashi allan ma gashi kuma kana dariya kana jin wannan magana sallah a barban zace kuma sai ka bi shi la sauraka ya danganta ga ainihin jalli na wannan tsibbu amma da wanda ke ba da lakanin farin jini da sauransu ayyamin bai yi muni ba ai shi yasa malamai ke cewa ma'akulli kulli barrin salliha aufajirin fajirin malam yakun fi dinihi bi mushani ji alqahtani ita sallah kayi ta tare da kowane mutumin banza da mutumin kirki muddin ba shi da aibi a addini suka ce aibi shirka sauraka da kake cewa wani gina masallaci ya kawo dan tsibbu ya ja mutane sallah to sai mu kalla in tsibbinsa ya kai a ce ya fita daga musulunci shikenan sai mu gaya wa mai masallacin to don ka gina masallaci kuma kana son a yi sallah bai baka lasisi ka yadda kake so ba ka gina masallaci tsakaninka da Allah to ka yadda Allah yake so bisa karantarwa annabin Allah in baka ka ba sai mu barka da kayan ka je ka yi ta yi sai mu je mu na ɗakin Allah amma ka gina masallaci a samo nagartattu tatattu waɗanda suka san abin da ta fuskar aƙida saboda mutane bayan Allah ne ba bawan wani makhluki bane ga yawa mutane alkhairi sai ka zauna lafiya araftum saboda in har wanda ya gina masallaci a irin wannan jallin ne ka ji matakin hawawa Allah ya sa an gane amsar da kyau wallahu a'lamu bihi tawfiq jazakumullahu khair ah, wannan yake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Allah malam ina son a yi man karin bayani karin bayani dangane da wannan ayar da ke cikin suratun zukhruf ya ce ga ayan kama haka aya na 79 ya ce am abramu amran wa inna mubrimun ya ce musamman man kalman abramu am abramu amran fa inna mubrimun am yahsabun aya ta gaba kenan ai mun fassara ta kana ina lokacin da fassara ta wuce Allah na cewa ko kafirai sun zattar da wani abu ne da suka shirya na makirci ga manzon Allah ai daga al'ibramu ne ai sayyidina umar yana cewa la khaira fi amrin ubrima min ghairi mashura babu alkhairi cikin al'amarin da ubrima aka yanke aka zattas ba a tattauna ba so kenan am abramu ko sun zattar da na'am na'am ko sun zattar da al'amari ne daga ibrami ne abu a yanke a zattar da shi ma'ana sun zattar da wani abu ne na sharri ga manzan Allah su masa makirci to fa inna mubrimun mu ne masu wargaza wannan abin da suka shirya kamar inda Allah ta'ala ke cewa wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin خلاص انتهت الأسئلة تشيكنا تمالا بسم الله بري تشاجي كو ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم laqad fatanna qauma fir'aun wa rasulun karim an addu ilay ibadallah inni lakum rasulun amin wa alla ta'alu ala Allah inni atikum bi sultanin mubin ayun nan guda uku a cikin suratul surata sura da 44 Allah ya ce hakika mun fitini fitina anan ana nufin jarabawa kuma ka ganin sai ce walaqad fatanna qablahum qawm fir'aun fitina kan zo a qur'ani a ma'anoni da yawa daga ciki ana nufin jarabawa wa naka fatuna ya kai Musa mun jarrabe ka jarabawa sai ce mun fitine ka kuma nan shirka ma fitina ce wal fitnatu akbaru min al qatl a wata aya ashaddu ay fitina kafirci ake nufi an gane ko kuma fitina takan zo a qur'ani ana nufin rigingimu waja'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun wa kana rabbuka basira to nan Allah ya ce mun fitine mun wato gabanin mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi ai mun jarrabi mutanen fir'aun ja'ahum rasulun karim wani manzo mai mutunci sai ya zo musu wani manzo ne ya je ga mutanen fir'auna shine annabi Musa dan Imra, dan uwan annabi Harun bayan Allah nagartattu to kaga sai Allah ya kira shi rasulun karim manzo mai mutunci karim me je musu da shi an addu ilai ibadallah ku miƙon bayin Allah inni lakum rasulun amin ni gare ku manzo ne amintacce shine an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin waɗanda bayin Allah ne su ne banu isra'il banu isra'il su ne jikokin annabi yaqub don kalmar isra'il na nufin suka ce bawan Allah wannan kirari ne lakabi ne na annabi yaqub araftun sunansa yaqub amma yana da title na isra'il haka annabi yaqub shi ake ce masa isra'il dan ya ce kullu ta'ami kana hillan kullu ta'ami kana hillan الحرام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل نفسه من قبل أن تنتورا الله يتي دكان أبنتي دكسني أن هل تام يائن إسرائيل سي أبند شي إسرائيل كينا ya haramta ma kansa kafin a saukar da attaura sai Allah ce ku kawo attauran ku karanta ta inku masu gaskiya ne almuhim anan annabi yaqub ana kiransa isra'il da kaji turawa ke cewa israel ai bata sunan ne ko kai yanayin faɗin turanci ne israel an gane ko su kan ce il il a yaren hebrew to sai annabi musa ya ce ku miƙo min bayan allah su ne banu isra'il domin a masar a lokacin suna cikin azaba suna cikin bondage cikin bauta fir'auna na azabtar da su kuma kabilar da ke masar a lokacin ana kiransu al'amalika the amalekite ba su da yawa amma da suka samu dama sai suka dinga gallaza ma isra'ilawa wanda har a wannan lokacin nema mahaifiyar annabi musa da ta samu cikinsa ta ji tsoro kar ta haife shi saboda bokan fir'auna ya labarta mai za a haifi ɗa wanda zama dalilin mulkin ka zai tafi da haka sa aka dinga kashe yara yi yuzabihuna abna'akum wa yastahiyuna mai akum wa fi zalikun bala'un min rabikun azim to tare da haka kuma wai ana ha maza ha mata mai rabon kai baɗi sai ya kai ana ha muzuru ha shaho zakaran da Allah ya nufa da cara sai ya yi duk da haka sai da aka haifi annabi musa to kuma ya girma ya jama'a suna cikin wahala to sai Allah ya umarce shi ya ɗauke su daga wannan garin ya kai su inda za su sami yanci shi ne kaga ya zamanto a cikin tarihin mutane ko mutum ne yau ya dinga struggle sai ce da shi ya zama black moses ko bu gane ba ne irin su mutanen nan da ya yi yunkurin kwatarwa bakake yanci a america irin su martin luther ba ka su kansa black moses idan ka je birnin atlanta ga cocin sanan ebenezer church da sa a atlanta a jihar georgia na je na ga cibiyar cewa ai ya yi struggle ya zama alama ta kaza kaza to za ka ji har suna kiransa da black moses ma'ana cikin waɗanda suka yi mutane alfano ga musa amma baki amma kuna ku na duniya ne annabi musa manzan allah ne annabin allah ne ina faɗin wannan don kada ɗalibi in yaje karatu ya je irin wannan a ce black mouse ka ɗauka wata magana ce mai alfano ga asalin maganan nan annabi musa manzo ne na allah Raftun kuma da ya zo da awa sai ya gaya mutanensa an addu ila ibadallah ku bani bayan allah mu fitar da su daga masar kasar ƙaskanci da wulakanci don aka ce a lokacin fir'auna sai sanya isra'ilawa ka ɗauka in abin ka kwatanta ne kamar daga nan zuwa misali kadpoli ko daga kadpoli nan zuwa ainihin wata unguwa kawai gona ce ce su yi ta masa aiki ba biyan kokobo azabtarwa to sai Allah ya umarci annabi Musa da ya fitar da su alaihi salam daga wannan kaskancin shine an addu ilayya ibadallah ku bani bayan Allah ku bani bani kaga bai ce bayina ba kuma da yace ibadallah a ciki akwai tankofar da da'awar fir'aun da ce shine Allah ba bayinka ba ibadallah kuma sai ya gaya musu inni lakum rasulun amin kaga ya gaya musu wato matsayinsa kenan ni manzo ne na ubangiji kuma amintacce amin manzon da ba zan ɓoye kalma ɗaya da Allah ce na iyar ba sannan kuma sai ce mai wa Allah ta'alu ala Allah lalle kar yi wa Allah girman kai kaga da ya miƙa musu sako na su bi Allah ya san fir'auna zai yi turjiya don shi ma yana ganin shi ma Allah ne to sai ce wa Allah ta'alu alallah bai ce alayya ba kar ku yi wa Allah girman kai inni atikum bi sultanin mubin ni na zo muku da hujja ga ta nan a fili karara hujjan nan kun santa in dai har zai jifa da sandarsa sandar ta rikide ta zama me ta kuma laƙuma me na su sanduna ɗin nasu sandunar sun zama macizai amma na sihiri ne na shi ba na sihiri ba ne to kaga wannan sultan ne daga cikin hujjojin da Allah ta'ala ya bashi wa Allah ta'ala wa Allah saboda me inni atikum bi sultanin mubin na zo muku da hujja wadda take ga ta nan a fili sannan wa inni ustu na'am wa inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun wa in lam tu'minu li sai ce me fa yake cewa kuma ni ina neman tsarin ubangiji na ubangijinku an tarjumuni kar ku jefe ni ma'ana ganin buku amince da wannan sakon ba ku ce kuma kumin rajamu kumin wauta to ina neman tsarin Allah kada haka ta faru ni dai zo muku da sako ne ku yi imani in ba ku imani ba ku kyale ni ina neman tsarin Allah kada aka ga gajallin ku ɗauki dutse ku ce za ku jefe ni ku ban ne kawai kenan wannan ya nuna maka ashe annabawa ba sa tilasta mutum don ba su da fawa na su matsa shi sa aka ce me lasta alaihim bi musaitir kai ba mai tankwara mutane ba ne ya rasu lalla kaga wannan ana karantar da mu uslubi ne tarbiyya ko ɗanka ne kana son ya saba da sallah to ba da fada da duka ko da zagi zaka yi a da magana mai kyau nuna masa muhimmancin sallan nan da haɗarin wasa da ita misali haka ɗin ya zauna a zuciyarsa ya fi kace ka yi fada raftun ko matar ka ce misali a takaice ko wanda kake jin kana da iko akan shi ne zai fi kyau kwarai cikin bayanin ka ya fahimci a ah, ashe ina da kima ma a wurinsa misali sannan kuma a wannan gaba kada in za a yi ma yara tarbiyya a yi musu tarbiyya irin ta cusa musu girman kai a ce ya kake haka irin 'ya'yan gidan nan ba su haka ok sai fahimci to ashe shi wani irin special speci ne don an ce irin 'ya'yan gidan nan to shi wani iri ne ba mutum ba ne ba ci yake ba asalinsa ba digon mani ba ne tumbinsa ba ba haya ba ne da sauransu misali to kar garin tarbiyya ka koya ma yaro irin ana kiransa mummunan tarbiyya kai irin 'ya'yan gidan nan wani iri ne shaidani ne shi ko aljani ne ko insan bashar ka nuna masa a tarbiyya tawadu'u shi ba ma komai ba ne. wai nake cewa karkashin tarbiyyar annabi Musa Allah kara masa aminci sai ce me wa inni uztu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun wa illam tu'minu li fatazilu in ma baku amince da ni ba to fatazilu ku kyale ni kawai in yi tafiya ta na'am rabbahu anna ha'ulai qawm mujrimun sai annabi Musa Allah ya kara masa aminci sai ya roki ubangiji dan kalmar fada'a ai fanada kenan daga addu'a ne ko da'a mai yad'u mai ina masdarin da'a yad'u ya salam da'a yad'u mai du'a'an ko da'awatan da'a ya du'u du'a'an ya kira shi kira mai ma'auninsa fa'a ya fa'u fa'a'an la ma'auninsa kenan asalin da amini ne da'awa asalin ta kenan asarf da'awa sai ka ce mai ya du'u ya to sai ka canza wannan ya zama to alif da'a ya da'u shaka ya shiko amma baka sai ka ce yabki karka ce yabko karan cikin ma'anonin sarfu kenan da sarf da nahawu kan taimaka ma harshe ya kyau ɗaya daga cikin condition ne na tafsiri sanin asirran harshen larabci annabi musa allah ta'ala ya ce anan Allah kara masa aminci fada'a rabbahu sai annabi Musa da'a ya roki ko kace ya kira ubangijinsa an ha'ula'i qaumun mujrimun ubangiji mutanen nan masu laifi ne na kira na kira sun ki wani annabi ne a sanin ku yi kiran mutane a cikin shekara 250 na'am wani annabi ne ya kira mutane shekara a dubu ba hamsin ne kawai annabi za ka bani ayar inda Allah ce e ya yi kira a shekara dubu ba hamsin ba zai bani ayar ba suna shiga ayar rama tukun mhm, mutum daya mhm, na samu mutum daya na son ga wanda suka san ayar ne biyu mhm. kacal ya jama'a ayar da Allah ya ce mun aiki annabi no ya zauna yana wa'azi shekara dubu ba hamsin ɗaya biyu a han uku liman banda kai sai kuma wa hudu to malamin fara da kai bismillah ha walaƙad arsalna za mu so a ɗauko farkon ayan ne to كمان on from مالا malam from iron from iron ما شاء الله فاخذهم الطوفان وهم ظالمون سرنا لما اشنا ترى العنكبوت ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون lalle mun aiki annabi nuh Allah ya kara masa aminci ya zauna cikin mutane shekara dubu minus 50 shekara nawa kenan mala yana abu ɗaya fa thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni subhanallah abu ɗaya ya nuh alayhi salam Allahu akbar a cikin shekara dubu ba hamsin abu ɗaya nuh manyan bayi Allah ya kara musu aminci annabawan Allah to daga cikin masu wannan da'awa akwai annabin Allah Musa daga cikinsu kuma akwai shugabansu gaba da annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah cikin musulmi da ke sakin baki kan annabi da sunan wai wani addini sabo wai shi haƙiƙa ko barhamiya ko ma mecece ce ya Allah in masu shiryuwa ne Allah ka gyara su in ba haka suke ba Allah ka saukar da halakarka a kansu ka ɗaiɗaita sha'aninsu domin idan kafirai sun taɓa annabi ya mana ciwo to me ka ce kuma waɗanda ke kiran kansu musulmi wai na shigo da wannan saboda Allah ce fada a khairu da'in muhammadun mafi alkhairin masu kira annabi muhammad mai darajar da ba ta taɓuwa in ka ce za ka yi masamaniya kaki bismillah wanda ya ce zai haɗa taɓarya bismillah zai kwanan tsaye mai shirin haɗa garma ku sakan masa ƙota na sallallahu alaihi matsayinsa ba na wasa ba ne to annabin allah musa sai allah ce fada'a rabbahu nake cewa annabi shine shugaban kullum da'a sai Musa ya kira ubangijin sai ce na haula kawo mujirimun waɗannan mutane masu laifi ne sai Allah ya sauka masa da wahayi ya ba shi mafita ko fasir bi ibadi to kenan tunda an kai jallin da ba za su yi imani ba to sai Allah ya gaya wa annabi Musa ka kwashe bayina ka bar garin kawai shine fa asri bi ibadi laylan innakum muttaba'un watrukil bahra rahwan nahum jundun mughraqun araftum ka tafi da bayina sai Allah ta'ala ce bi ibadi ka kwashe su da annabi Musa ya kwashe banu isra'il suka bar garin fir'auna ba shi da labari annai musa ya tafi har sai da tafiya ta tafiya annabi musa ya tafi kenan sai fir'auna ya samu labari ai sun bar gari ai sai suka bi su musa na gudu yana tafiya da mutanensa fir'auna kuma na bin su a baya sai suka zo ga kogin nil ya sa su gaba ya za su yi kai ne kake son ka gudu ka guje wa maki sai aka ce ga kogi river niger river benue a gabanka kuma a ce kogin lagos teku gaba daya za ka yi tunan ne mu'ujiza babba ta bayyana an gane ko a wata aya mai allah ta'ala ce allah ce ka ɗauki sanda ka daki teku

a cikin suratul shu'ara kenan Allah ta'ala sai ce ɗauki sanda kada ki tekun malam da ya ɗauki sanda da ya te tekun fanfalaka sai tekun malam ya dare in ba Allah ba ke iya wannan fakana kullu firqin kattaudil azim malam da ya te tekun sai ruwan sai ta hisa matsororo yadda ka san dutse shine kattaud sai ya bar wun wucewa shine rahawan kenan in kada wannan ayar shi kenan annabi musa ya wuce domin lokacin da suka ga cewa an zo kusa da su kala ashabu musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'i rabbi sai hadin. sai kuma ayar da muka ji ce Allah na tare da ni ai zai shiryar da ni kar ku da mukwantar da hankalinku malam da ya daki tekun da ya kuya ta dare gida biyu fakana kullu firqin kattaudil azim kamar katotun dutse shine ayar anan Allah ta'ala ke cewa watrukil bahara rahwan kada kitekun dan ka bar shi a yanke rahwan annabi Musa malam sai ya wuce bai wuce ba to aka ce bayan ya wuce tekun sai ta tsaya ai tun ta riga ta wuce ba ta riga ta kara saman ɗinta ba sai ta haɗe la Allah na son ya yi jarrabawa ne can shi kuma sai taho fir'aun madadin ya saduda sai ce ga teku ta san ubangijinta ya zo hatta ba shi hanya to kaga iya matuƙar rashin hankali kenan bai san talala ba ne mai kamar mai mai kamar saki an masa abinda malamun ke cewa kamunga ka san kamunga to kamunga kenan yana shiga kuwa magana ta kare da ya ga mutuwa sai ce na yi imani sai aka ce yanzu al'ana wa asai ta qablu wa kunta minal mufsidin suratu yunus sura mai lamba goma o yanzu wa ba zai yi ba ai wai matsibbata ne aka ce mai layan bata bai taba layan bata ba sai da aka sa sada kanshi tukun sai taba to ina kanta misali saraka fir'auna abin da ya faru kenan watrukil bahra rahwan innahum jundun mughraqun ko su za su kasance runduna ce mughraqun waɗanda za a yi droning ma'ana za a dulmiyar da su a cikin tekun ai mu ta ba a baya mun karanta inda fir'auna ke cewa wa hadhihi al-anharu tajri min tahtiko afala tubsirun ga wannan tekuna gudu karkashi sai malamai suka ce tekun da ke gudu karkashin sa shine kuma Allah ya gudanar da shi a saman sa bayan an halakar da shi to lalle wannan akwai aya to yana daga cikin abin da zai kara nuna maka mu'ujizar annabi Muhammad manzo Allah yana nuna yake wani wannan abin yana nan to ina ya sani wace makaranta ya je wani faculty wace jami'a wane ne supervisor dinsa na rubuta thesis ko kuma dissertation waye wane ne external supervisor da ya zo duba takardar har kama labarin ba wurin ya rasulallah wahayi ne in huwa illa wahyun yuha shi sa shine shi ne mafi girman mu'ujizar manzan Allah mafi girman mu'ujiza ba wanda ya kai shi ka duk wanda ka ji yake cewa akwai wani ƙur'ani baya ga wannan ba inda wasu ke fada a da su ko da sukan ɓoye cewa ba haka suke fada ba kuma haka abin yake to halakakku ne shine littafin da duniya duk ta ƙara kai kawanta in bata dawo kan shi ba wahalar banza dai kawai ake yi littafin mai duka ne kai ka sani ko waya da kake saya waya in ka sai waya sukan baka wata takarda mai suna mai manual hadhihi almanualat allati ta'khuzunaha mai aikin ta ne sai ta maka bayanin wayan nan kaza kaza kaza kaza kaza kaza mota in ka saita da manual dinta kamera da manual komai akwai takardar da ke maka bayani to sai Allah sai baka manual da yafi kowanne kyau kana son rayuwa ta kyau to ga tsari da zaka bi manual din da bature da ka aje kayanka baka ji dadin sa ba ko sannan kuma sai ka aje nashi ka zauna lafiya kai ma ka san wasa kake ai kai ma ka san wasa kake da bature ya ce motan nan za ka yi mata taya ne guda hudu kuma tayar roba sai ka ce kai bature ni a ƙauyenmu akwai wani masassaki yana da gizagwa ya sassaƙa sai ka ce malam mai sassaƙa je ka sassako min tayan mota daga icen ɗorawa guda hudu ka cire na baturen da ya faɗa cikin manuwal kai iya iyawa ka wahalar da kanka ka sha gumi ka sa taya har da wani karfin hali kace jama'a ku taimaka min aka sa taya taya hudu na me tayar icce sai tafiya ko kaduna zuwa lagos ai ko kaduna zuwa mando wallahi ba za ta sai dai ta mande a wurin to sannan kuma Allah ya saukar da littafi shi ya yi mu ya san every single part of your life sannan ka ce kuma ka aje shi har a samu masu ƙaryan kansu ya waye a yi mun riga mun cigaba. wani cigaba. yau da kai kai kanka da kanka shi kenan ba kai kanka ba haka ka samu kanka a rayuwar nan bacci sai gagare ka kai ta ihu da kururuwa fitsarin ya matsa maka malam to wallahi in ana kashe miliyan nawa sai ka ji a san da za a yi Allah abun tsoro ne to da yake Allah mai hikima ne mai haƙuri ya kyale kowa kowa ga iya gudunsa amma dai ka sani wannan shi ne manual ne tsarin mulki an gane ko ne road map karanta shi sai ka samu natsuwa yi aiki da shi sai ka tsira yadda da dokokin da ke ciki sai ka waye ka nakalce shi sai ka zamanto mutum wanda yake mai hazaƙa Allah ka ba mu ikon karanta Qur'ani da aiki da shi kuma gashi muna cikin tafsirin watan Qur'anin ne raftun saboda haka wannan aya Allah ta'ala ce me waturkil bahara rahwan ka bar kogin bayan an dake shi ya rabe gida biyu to ka bar shi rahawan zazance ma'ana ga zaza inda za a wuce innahum jundun mughraqun su da za su zo fir'auna da mutanensa ai tawaga ce kawai waɗanda za a dulmayar da su kuma haka ya kasance Allah ta'ala ce me كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم كم كم انا وجه إليتي تتم تتمبايا تي كو تباك لاباري كم تكنزو استفهاميه استبصاريه سؤاليه كما كم تكنزو اخباريه idan ka ce ainihin kam ji itu ileka wala udriku fil bait kam anan ba wai tambaya take ba yau a sautari na zo ba na samun ka kam amma na ce kam ishtarai ta hadhihi alqalansuwa kam ishtarai nawa ka sai wannan hular kam anan inquisitive ce ba informative bace ma'ana tambaya take araftum nan sai Allah tabaraka wata ala ce me kam taraku min jannatin wa yau sau nawa ne da yawa kafirai da su ta zo ko halaka su ta zo sun bar gonaki sun bar maremari ma'ana maremari idanun ruwa masu ni'ima Allah ya halaka su sun fita sun bari ma'ana duk abin da ka tara da baka bi Allah ba za ka tashi ka bari an gane ko wa sun bar wato shukoki da yawa wa makamin karim sun bar mukamai mukamai na duniya da ake ji da su duk sun basu sun tafi sun mutu wa na'matin kanu fiha fakihin da ni'imomi da suka kasance suna kakaci fakihin suna kakaci suna ruba wato suna alfakari da cika baki shine fakihin duk sun tafi sun bar su sai Allah ce kadhalika wa awrathnaha qauman akharin yau ai haka lamarin yake mun gadar da waɗannan ni'imomin ga wasu ma daban ba su ba ma'ana na'am wasu ma sun samu ni'imar sun tafi to haka ko kai ko wani ko ke ko su ko mu duk abin da muke da shi na duniyan nan mai karewa ne mai karewa ne to lokacin da ka samu dama abu wanda yake zai kare to ka karar da shi don neman abin da baya karewa ka karar da shi abin duniya don neman wanda baya karewa Allah ka samu dace فما بكت عليهم السماء والأرض وما ce sama bata yi musu kuka ba ƙasa bata yi musu kuka ba wa makanu munzarin ba su kasance cikin waɗanda ake ba su jinkiri ba menene ma'anar sa bata musu kuka ba ma'ana yau da Allah ya kashe su ya halaka su wa ma damu da su wa ke kuka don fir'auna ya mutu yana ramu da shi ko to kar a ce ka yi hali irin na fir'auna da ka bar duniya ana ce kai ya tafi ko mun huta sama da ƙasa ba sai musu ma'ana babu wani bakin ciki kan su daga sambar duniya da kuma ƙasa kuma ba su kasance cikin waɗanda ake jinkirta su ba yan wa musulmi lokaci ya riga ya kawo jiki a nan za mu tsaya insha Allah ta'ala kun sani a tafsirinmu na kowace shekara wani lokaci akwai abin da muke kira jelar raƙumi ko a ƙarshen tafsiri mukan ɗauko tarihin sahabi ɗaya ko wani abin da ya faru a tarihi saboda bayyanawa domin bayyana matsayin sahabbai da mutuncin da suke da shi da kimar da ke da suke da ita to amma da yake lokaci ya riga tafi la'alla kafin na naɗe tarumar tafsirin za mu samu ambacin wasu daga cikin Allah ta'ala ya so eh saboda wani uzuri gobe za mu samu tafsiri ba yan uwa musulmi tafiya ta same ni a ta gaggawa kwarai da gaske ta ana addu'a Allah samu tafi lafiya mu dawo lafiya saboda haka kenan babu tafsiri gobe Allah dai ba mu ladan halarta da muke da zaron kuma an dawo to abin zari a sanadi insha Allah ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbi رب assalamu alaikum wa rahmatullahi